kimanin 'yan sanda biyu da hamsin ne suka samu horo a fannin yaƙi da ta'addanci daga sojojin amurka waɗanda kuma ke gargaɗagawa zuwa yankin difa a ƙarƙashin rundunar musamman mai sunan Kompanyi mobile de control de frontier cmcf wacce za a yi wa sansani a garin mai nasorowa aikin sintiri a kan iyakokin Nijar da ƙasashe makwabta ta bangaren kudu maso gabaci a ɗauko daga yankin Difa zuwa yankin Zandar da Maraɗi domin binciken abubuwan da ke zuwa suna dawowa shine abin da ya rataya a wuyan wannan runduna wace tuni ta samu kayan aiki motoci kimanin hamsin daga gwamnatin Amurka in ji kakakin hukumar 'yan sandan Nijar Kaftan Adili Toro mai nasara. Wa'annan mutane horon da sun ka samu ba a taba samu 'yan sanda wayan an kai ma wannan horo horo duka da an ka ba su yaya za su yi yaƙi da mutane na boko haram bisa kan fagen yaƙi sun gamu in mutane su sun haɗi kamar sun kashi mu ya za a yi kuma ɗauke su musu magani an kama su kuma kayan aiki wanda zai ba su sa su yi communication da kyau bancin wannan horo kuma sun kama na kayan aiki da dama kama eh, motoci wanda ke iya sa kamar yanzu cikin daji an samu za a iya tsaya a gyara motocin da sun ka ɓace cikin hanya akwai motoci kuma Eh, masu kula da lahiyar waɗannan 'yan sanda za su yi aiki cikin wannan daji na garin mai nasarwa bala wayan mutane da za a sha cikin garin mai nasarwa za su ci gaba da yaƙi da wayan mutane na boko haram a sakamakon gamsuwa da horon da waɗannan 'yan sanda suka samu magatakardar ma'aikatar ministan cikin gida idar adamu ya bayyana kyaukyawan fatan cin nasarar yaƙin da nishar da makwabtanta suka kaddamar da murkushe ta'addanci a wannan yanki yanzu alhamdulillah sojojin najeriya sun so mu suna kama wurin da muke kama kamar su damasak eh, kenan yanzu yaƙi dai haka nan dai gaba da gaba da nan ta'adda wannan ya kare to saboda shi ne muke tamanin wanga horo da aka ba wannan ga mutane zai sa kuma fito wannan da mutane ke suna zuwa cikin garuruwa suna kashe mutane wannan shi ne aikin da za su kama jakadiyar amurka a nishar ambasada yunis redak ta ce ta'addanci ba shi da iyaka saboda haka ne yaƙi da wannan bala'i yake buƙatar yawaita horo ga 'yan sanda makamancin wanda ake bikin kammalawa a yau kuma wannan misali ne mai ƙarfi da ke fayyace kyaukyawar hulɗar da ke tsakanin Nijar da Amurka domin wajibi ne ga waɗannan ƙasashe biyu su haɗa kai don tabbatar da tsaro da kwanciyar hankali in ji jakadiyar Amurka a Nijar. A gobe talata ne ake sa ran tashin waɗannan askarawa matasa masu jini a jika kimanin 250 na rundunar sai MCF zuwa garin mai nasarowa na yankin Difa, inda a can ne za ta kafa sansaninta da zumar fara ayyukan yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.